A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin darakta. Sunana Mansin Sadiq. Kana da inkiya? Eh to kusan inkiyan kenan Mansin Sadiq. Ma ainihin sunan Muhammad Usman Umar. Shi ne ainihin sunana. Muhammad? Usman Umar. A Kannywood kai waye? Um, a Kannywood uh, kamar yadda na fara faɗa Mansin Sadiq sunana. a Kannywood san Sadiq ne. Ai abin nufi kai jarumi ne kai mai rike light ne ko costume ne ko menene? <laughs> eh to abin ban yi costume ba gaskiya amma na yi light Kannywood na yi producing na yi acting maganan yanzu kuma na directing. Kai sai da kai cinye du nan ah. ka kare a <laughs> ah. ah, ba cinye du ba dai. Eh to eh da farko dai gaskiya na fara da production assistant. Mm-hmm. wance runas eh, na zo na je na dan koyi yadda ake yin lightning dan bubuwa su suka koya min ina dan zuwa seminars da workshop na zama lightman mm-hmm. o oh, sai da kai seminar ma kai abokance kai naka kenan a ah, babu ko bane dai dan seminar dai da workshop dai in ka dan samu dai one day seminar two days haka kafin mu zo nan wajen ya aka yi to ka fara harkar fina-finai mm, so hankafin fim da ina ji kusan ni da shi aka haife ni ban gane da shi aka haife ka ba <laughs> don kullum ina faɗa ba zan manta da hawa'u ba mm. eh, tun muna yara take kullum ta gani za ta ce mai eh, abu da fim ne abu da fim so shi ne ce miki wata sistan mu ce ni kuma duk abin da zan yi ina da fim nake yin shi haka na taso yawwa ce mai abu da fi ah, in ba zan manta ba akwai ina shekara sha takwas eh, shekara takwas na hmm. farin acting hmm. a wasan kwaikwayo ke a wasan kwaikwayo as a child actor a ah, wani film wani drama na sukan kuzu na bodara eh naji eh ji in zan iya tuna sunan i think ina ji bakan gizo bakan gizo eh so to yanzu a takaice shekara nawa kana wannan masana'anta wow gaskiya a kanu dai at least dai shekara goma sha biyar sha shida eh to amma kuma ka tun kana shekara ta fuska fara mm, to na ga dai ka fi talatin eh a wannan lokacin ai ba a maganan kaniwood eh to ai idan za a yi lissafi ba da wancan zai kamata a fara lissafi ha lissafin ba ba zai fara daga nan ba yi ina ji ko da ko hollywood hmm. ba a so ma kinga mata lokaci ko shekaru ba sai da aka yi mata suna hollywood to ka taba hollywood din ne tun daga dosa <laughs> na wannan <laughs> ah. eh to ba zan ce a'a ba saboda ina da akwai wasu associations da nake da rijista da su hmm. a hollywood din so ba zan ce a'a ba gaskiya to menene abin alfahari a wannan masana'anta ku da kuke yi yanzu mai ni alfahari nake da shi a hmm. wannan masana'anta ta yi ma kenan eh insha Allah kuma tana kan yi na san ba ta fara ba hmm. akwai gaba za ta fara ina ji eh, jiya na jiya jiyan nan jiya ina ji sha uku ga wata ko mm, sha hudu ga wata na gama last paper na na professional diploma a kan film and television a nan kan alfanu muke son ka gaya mana mm, ai kamar yadda na faɗa wannan dan karatun nan ma yana ɗaya daga cikin alfanun na masana'antar da na samu kafin nan meye nisan zangon karatu da diploma public admin na da diploma a uh, uh, business and planning ka ce idan ka hada fina-finan ka kai ba baka da matsalar tallatin da ka harkarci ah, kasuwanci a ah, yare kin san eh, akwai abubuwan da dole yadda ka ga aiki haka za ka yi haƙuri da shi so ba lallai ne ka iya applying maybe za ka iya yin shi your own way menene babban abu da yake ci maka tuwa ƙwarya a wannan masana'antar? kasuwa ba a saya ba a ba siya ne ba a yi har yanzu uh, an kasa samun mutane da za su haɗu su haɗa gwiwa su inganta kasuwan musamman wannan tamu ta arewa ku masu fina-finan ba ku da haɗin kai kenan to ai kowane bangare da irin nasu da yadda ya kamata a yi kin ga kamar kuna da kungiya directoci suna da nasu kungiya mhm. kuma suna da irin nasu haɗin kan haka producers so ba ku da gamayyar kungiya kwaya daya ita ce kaniwood din to a kaniwood din tunda kuna a kungiyance me me zai sa ba za ku magance matsalar matsalar eh yanzu ko yanzu ko magana ta gaskiya yanzu kokarin da ake ce kenan kamar kafin yanzu me ne ce ce matsalar eh zabe ne dama ya sa abin suka dan dakata to insha masha Allah yanzu dai an samu an yi zaɓe ina jiha a rantsar da sababbin shugabanni hmm. na Mopan so kuma muna sa rai muna kuma tasu da addu'a da irin gudunmawar da za mu haɗu mu ba su na hmm. shawarwari da sauransu don ina ji akwai takardu da yawa da na ajiye musamman akan bangaren kasuwanci zan je in danka musu a ofis dan suka dan yi bita suka yi nazari akai insha Allah suka dan hada da sauran jama'a Inshallah Allah za a kai ga abun gagaci ko me burinka a nan da ɗan ƙanƙanar lokaci Hollywood. Hollywood. Hollywood. To dai mace Allah ne. <laughs> Dalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.